hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1431 wanda kuma ya zo daidai da uku ga watan bakwai miladiya ta 2010 a wannan majalisi na mako-mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna a tajridus sarih li ahadithul jami' sahih wallafar al-hafiz Zainuddin Ahmad ibn Abdul Latif Az-Zabidi wanda ya rasu hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da shekara 893 wannan kuma shine darasinmu na 121 inda zai fara da kitabul haizi kitabul haiz shine kaso na shida a cikin kashe-kashen littafin sahihul bukhari kamar da ya kasa shi kitab kitab kowane kitab karkashinsa akwai babubbuka to wannan shine kitab na shida bayan kitabul musli sai ya taho da kitabul haidi yace an aisha ta radiyallahu ta'ala anha qalat kharajna la nara illa al-hajj falamma kuntu bi sarif alayya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ana abki فقال ما لك أنا تسكي قلت نعم قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر حديث لك عائشة الله قال متى تتي خرجنا na نرى إلا hajja mun fito daga madina ba wani abin da muka sa a gaba sai hajji falamma kunna da tare yayin da muka kasance a wani mahalli a wani guri da ake kira tare hittu sai haila jinin haila ya zo mun فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي كما زن الله صلى الله عليه وسلم يشبو وجينا إلى كوكا فقال سيتي ما لك ميسا ميكني أنا فستي جنم هيلا نيزو ميكي قال قلت نعم تتي سينتي إيه قال سيتي إن هذا أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم yace lalle wannan wani al'amari ne da Allah ya ɗora wa ‘ya'yan annabi Adam mata, faƙudi ma ya hajju, ya aikata duk abin da mahajjaci kan aikata a aikinsa na hajji, zaira Allah ta tsofe bilbaiti sai dai kada ki ɗawafi, kada ki zagaye ɗakin Ka'aba. قالت تتي وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر manzon Allah sallallahu alaihi wa yayi wa matan salayya ko hadaya bil da shanu abinda ake kira alhayd a larabci asalin kalmar tana nufin gudana akan ce wadi wato rafi ya kawo ruwa ya gudana da ruwa to amma a shara'ance wato a harshen shari'a idan aka ce alhaif ana nufin jinin da yake fita daga wato mahaifar mace jinin da yake fita daga mahaifar mace ko mahaifar mace take fitarwa yayin da mace ta balaga kuma zai rika zuwa mata akai-akai a wasu lokuta sanannu saboda wata hikima ta ubangiji domin wannan jinin ya zama abincin yaro a ciki jariri yayin da ta ɗau ciki bayan kuma ta haihu wannan jinin sai ya koma abincin da wato sai ya zama abincin yaro bayan haihuwa shine ya juya ya zama nono shi ya sa mace mai ciki Matan da take da ciki a ka'ida ba za ta yi haila ba sautari matan da take shayarwa to ita ma sautari ba ta jini Ko lokacin da ta haihu ta daina shayarwa kuma sai wannan jinin ya dawo bisa ɗabi'arsa ta farko yadda yake a farko saboda haka sai ya ci gaba da fita akai-akai wato a duk wata zai fita galibi mata sukan yi haila ta rubu'in lokaci rubu'in lokaci shine kamar a kwana shida ko bakwai a cikin kwana talatin kwana shida zuwa bakwai shine rubu'in lokaci to galibi mata sukan yi haila a wannan a iya adadin waɗannan kwanaki haila takan iya wuce wannan kwanaki takan kuma iya kasa kaiwa waɗannan kwanaki amma bisa ga galibi haka kwanaki suka kasance zai yiwu su ɗara shida su ɗara bakwai su kai takwas ko tara zai yiwu kuma su kasa haka ta yi kwana ɗaya biyu uku ko hudu ko biyar ko ƙasa da haka ko sama da haka tana haila shi ya yasa magana mafi inganci ta malamai cikin maganganu uku shine haila ba ta da mafi karancin lokaci ba ta da mafi yawancin lokaci domin malamai sun kasu gida uku wajen tantance aksarul haid da aqallul haid shin haila tana da mafi yawancin lokaci ba mafi karancin lokaci wanda za a ce duk jinin da bai yi kai wannan lokacin ba to ba haila ba ne? kuma tana da mafi yawancin lokaci ta yadda idan ya wuce wannan lokacin ba haila ba ne? to akwai wa da suka ce eh tana da mafi karancin lokaci mafi karancinta shine yawmun wa laila wato yini daya da dare guda wato kwana daya da yini daya na ce kwana daya da yini daya abinda duk jinin da bai kai kwana daya da yini daya ba suka ce ba haila bane jini ne na rashin lafiya sannan mafi yawancin lokacinta wato lokacin da tafi ɗauka tana zuba mafi yawa shine kwana goma sha biyar haka in ka haura kwana goma sha biyar to ya zama damu fatat ya zama jini ne na rashin lafiya ba jini ne na haila ba don jinin haila jini ne na lafiya ba jini ne na rashin lafiya ba wannan ra'ayi ne daga cikin ra'ayyuka na malamai wasu kuma sai suka sa ma a karuhu abin nan mafi ya yawancinsa sai suka yi mata haji amma ba su yi wa mafi ya karancinsa ba wasu kuma sai suka yi mafi karancinsa sai suka ci yawon walaila amma la hatta li aksari amma maganar da take sahihiya shine jinin haila ba ya da mafi karancin kwanaki ba ya da mafi yawancin kwanaki hakanan tsarki wato lokacin tsarki da mace za ta samu tsakankanin jini da jini shi ma wannan ba ya da wani lokaci kayyadajje sau da haka mace tana iya yin haila ta 'yan awanni ma ko ta yi ni ɗaya kawai tana haila kuma in wannan jinin ya ɗauke shi kenan hailata ta kare ba za a ce mu wannan jinin tun da bai kai kwana ɗaya da yini ɗaya ba ba za a ce ba za a kira shi haila ba a'a yana nan haila ne matukar dai mahaifa ya fito ne daga mahaifarta duk jinin da ya fito daga mahaifa al'afu shi ne ya zama haila ne don haka ko da kuwa awa ɗaya aka samu ko awa biyu ko yini ɗaya bai kai wannan adadin lokacin da suka faɗa ba yana nan a sunansa jinin haila sannan zai iya wuce wannan lokacin zai iya kai kwana goma zai iya kai sha biyar watakila ma ya dara abinda dai aka san ba zai yiwu ba shine ya zan kowane lokaci mace tana cikin jini kuma a cikin haila ne wannan ba zai yiwu ba in jini ya zarce baya ba kakkautawa to wannan tabbas ya fita daga matsayinsa na jinin haila ya kuma zama jini na rashin lafiya dan kamar da muka faɗa shi jinin haila jini ne na lafiya wanda ba na haila ba jini ne na rashin lafiya saboda haka in har ya zarce ya zan baya tsayawa to tun daga lokacin mace ta zama ba haila take ba kuma yanzu wani jini ne na rashin lafiya jini ne da yake da wata jijiya da ake ce da ita al'azil take fitarwa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya faɗa wa Fatima bint Hubaysh zalika zalika irqun wata jijiya ce wannan wannan jijiyar a kira ana kiranta azil don haka jinin haila ba daga jijiya yake fitowa daga mahaifa yake fitowa shi kuma jinin istihaba wannan kuma jini ne wanda ba daga mahaifa yake fitowa ba daga wannan jijiyar ne idan ta fashi to jinin kuma sai rika buga ta dan. don haka ga zama jinin rashin lafiya ba ya da hukunci irin na haila to da haka idan mace zan jini ya yanke mata to dama ba ta wuce ɗayan uku cikin mata ko dai ta zama mace ce wacce take da al'ada wato tana da kwanakin da take yi na haila ta saba yin kwana biyar tana haila to sai aka samu wani lokaci jinin ya ki tsayawa ya wuce biyar din yayi ta tafiya to kaga ta zama istihaba a nan sai ta dawo ga al'adarta shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake famku sai qadara يأتيك تأتيك حيضتك ko qadaral ayyam allati tahidina fihi ki zauna gwargwadon kwanakin da kike yin haila saboda sai a ce da ita ki yi kwanakin da kika saba yi a baya kafin wannan matsalar ta same ki wannan idan tana da al'ada idan ya zan ba ta da wata al'ada ita kanta ta tarihi ce ko mubtadi'a ce wato yanzu ta fara haila don haka bata ma san wata al'adar ta ba ko al'adar ta ta rikici saboda wasu dalilai ko shan kwayoyi da sauran to a sai a sai a yi mata hukunci sai a kai sai a bata abin nan tamizi wato sai ka zan in tana iya bambanci tsakanin jinin ta na haila da wanda ba na haila ba sai a ce to shi kenan ki duba ki ga yaya jinin yake idan kin gan shi da kalar jinin haila da kika saba gani to wannan jinin haila ne amma sai kun ka ganshi haka ruwan baki baki abin nan ah, datti haka ko kuma abin nan dinsa a ah, warinsa ba irin wanda kika saba ji ba to kenan wannan ba jinin haila ba ne sai ki dauka jinin istihaba ne ba ka sai ki zauna gwargwadon lokutan da wannan jinin da kika saba gani yake zo miki na haila ya zo miki in ya ɗauke wani mai kala daban ya zo to kin san wannan kuma ba jinin ki bane to in har tana da wannan kwarewar za ta iya tantance tsakanin jinin haila da wanda ba na haila ba to sai a batta akan wannan don haka in kwana uku ta yi tana ganin wannan sannan ya canza ya zama wani abu daban to kenan sai ta yi wanka jinin haila ta ya dauki don haka a nan ba za a ce da ita ga wasu kwanaki ba sai dai gwargwadon kwanakin da ta yi tana ganin wannan kalan jinin idan kuma ya zan ba ta iya bambancewa tsakanin wannan da wannan to sai a mayar da ita zuwa ga galibin al'adar mata matan da ke kusa da ita ko yan uwanta danginta ya ce a gidanku yawanci kwana nawa mata suke in suna al'ada ma'ana yayyanki ko iyayenki kwana nawa suke yi in aka bincika aka ba sa wuce kwana shida mafi yawancin abin da suke yi kenan to shi nan sai a ce to ke zauna gwargwadon abin da mata suke yi na yan uwanki na al'ada sai ke amfani da shi ko kuma a ƙauyen ku yawanci aka bincika kwana nawa mata suke suna al'ada in aka je mafi yawan abin da ya fi rinjayi a cikin kwanakin al'ada na matan wannan gurin shi kenan sai a bata wannan hukunci waɗannan su ne abubuwan guda uku da duk hadisi sun zo wasu malaman sun ɗauki duka waɗannan uku ɗin sun yi aiki da su kuma sun rattaba su bisa wannan tartibin a fara da al'adarta wato kwanakinta sannan kuma tamyizi wato tantancewa sannan kuma a mai da ita zuwa ga galibin al'adar mata da suke danginta ko yan uwanta wato wannan matakai hawa guda uku imamu ahmad ya yi aiki da wannan wasu sun ɗauki mataki guda biyu kawai wato hadisai biyu amma imamu ahmad imamu ahli sunna wal jama'a ya yi aiki da duka hadisan guda uku don haka mace kuma ba ta da wani lokaci da za a ce wasu shekaru da za a ce sai ta kai su ne lalle za ta fara haila ta yadda idan ba ta kai su ba ta fara haila ba haila ba ce wannan ma babu wannan za ka mace tana iya fara haila daga shekara tara ma daga shekara tara ma tana iya zama mai haila ga sharaɗi ba ne sai ta kai sha biyar kamar da suke rubutawa ko kuma yadda shi bature sai an kai sha takwas aka balaga a musulunci da zarar wannan jinin ya fito shikenan wannan ta zama ya zama jinin haila ne na haka babu wasu shekaru na musamman da aka ajiye abin yana yana wato sassafawa ne da guri zuwa guri da kuma kabila zuwa kabila al'umma zuwa al'umma a wasu gurare za ka ga cewa mace sai ta ɗau shekaru kafin ta fara jinin al'ada a wasu gurare kuma 'yan shekaru kaɗan sai ga ta fara al'ada musamman gurin da ake da zafi sosai mace ta fi saurin fara al'ada da wuri sama da gurin da babu zafi sosai to sannan kuma a cikin wasu al'ummomi haka za ka samu ko wasu ƙabilu ko wasu gidaje ‘ya'yansu suna fara al'ada da wuri to kaga duk sanda ta fara al'ada kawai ta fara al'ada ba a cewa ai yanzu shekarunta ba ta ma cika goma ba ya za a ce tana al'ada wannan duk ba sharaɗi ba ne sau nawa aka ce shekara goma ko sha ko sha biyu ta yi ciki ta haihu ba al'ada ba a samun ciki al'ada sai ta samu ne cike ke samuwa in babu al'ada babu ciki ta saura ka babu hakanan kuma lokacin ɗaukewar al'ada shi ma ba da wasu shekaru a yayu wato sindul ya da ake cewa lokacin da al'ada za ta ɗauke wa mace magana mafi inganci shine ba su da wata shekaru mace tana iya kai shekara hamsin tana al'ada wata kuma daga shekarar shekara arba'in ba al'ada ta tsaya don haka babu wani lokaci da za a ce sai matan nan ta kai wannan lokacin ne take ya isa a ayisa ita ce wacce duk ta fidda tsammani ko shekarunta nawa ne ko da shekarunta arba'in arba'in da biyar inda ta kaga ta ɗau wani lokaci ba al'ada ta fitar da rai ta fidda tsammani to ita ce ayisa da Allah ya ce واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن to wannan allahi ya isna din wanda suka ɗebat abin nan suka ɗeba tsammani kaga ubangiji bai sanya shekaru ba sai ce waɗanda suka ɗeba tsammani haka duk matar da ta ɗeba tsammani saboda ɗaukan wani lokaci da ta yi ba ta ga al'ada ba har ta fitar da rai al'adar ta ba za ta zo ba to ita ce al'aisha ba sai ta kai wasu shekaru bane za ta iya zama inda a ce akwai wasu shekaru sai ubangiji ya faɗa sai ce matan da suka yi shekara kaza amma sai ya jingina abin zuwa ga ɗeba ƙaunarsu Za haka wannan shine hukunci duk wasu shekaru da za a sanya to babu wani dalili da yake nuna haka sannan macen da take da ciki a ka'ida kamar da muka faɗa a farko ba ta al'ada akwai sabani na malamai wasu ce zana yi wasu ce ba ta yi akwai masu ganin tana iya yin al'ada akwai kuma waɗanda suka ce ba ta yin al'ada kamar a mazhabar abu hanifa su daman suna cewa maganar a ce mace mai ciki ta al'ada wanda ba ba daidai ba ne saboda ubangiji ya sanya matar da take wato ko ta yi zina abin da akwai shari'a ta sanya matar da aka abin da aka kamo ta daga gurin yaki matar da aka kamo ta daga gurin yaki tana da miji annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a kusanci matar da take da miji an kamo ta a gurin yaki ta zama ciyar yaki in mai ciki ce har sai ta haihu in kuma da ciki ce sai ta haila daya wanda shi ake kira istibra'i a bisa wannan hukunci ne aka yi kiyasar matar da take zina kamar karuwa in ta daina karuwanci sai aka yi kiyasin ta da matar da aka kamo a wurin yaki aka ce ita ma ta istibra'i na haila guda daya shi wannan istibra'i shine a gane kubutar mahaifarta daga daga ciki wato a gane cewa mahaifar babu ciki shine ma'anar istibra'i ko kalmar istibra'i din da larabci abin da take nufi kenan wato kubutar mahaifa sanin kubutar mahaifa a gane cewa wannan mahaifar kubutacciya ce ba ciki a cikinta sai shari'a ta sanya haila guda ɗaya ita ce za ta tabbatar da haka to in har ya zan zai yiwu a ce da cikin kuma sannan sannan kuma za ta iya yin haila kaga sai yanzu an an an sanya wata alamar da ba za ta zama tabbas ba tunda za ta iya yin haila din kuma tana da ciki ko kuma a ce haila uku ita ce take nuna cewa mace ba ta da ciki za ta iya zuwa ta yi aure idan mijinta ya sake ta abinda ake so ta yi shine ta yi jini uku to sai ya zan jinin nan mai ciki ma za ta iya yin shi to kaga ya zama a tufka da warwara kenan to shi yasa wasu suka ce bai yiwa ubangiji ya sanya wannan alama ce ta kubutar mahaifa kuma daga ba a ce an samu ciki don haka sai suka ce ba su yarda ba to akwai takaddama mai faɗi tsakankanin su amma tafiya tana tafiya da ilimin zamani na likitanci ya ci gaba da bincike sai ƙara gane cewa maganar cewa mace mai ciki ta yi haila gaskiya babu ita maganar take gaskiya shine macen da take da ciki ba za ta yi haila sai zan likitoci sun yi wannan bincike kuma sun gane haka akan samu nazifu dami a dakili wato jini ya rika fita a cikin mace amma ba daga mahaifarta ba wannan jinin na rashin lafiya ne don haka wasu matan sukan gamu da irin wannan matsalar saboda samun wata matsala a cikin cikinsu sai su rika fitar da jini to wannan jinin shine wasu suke tsammanin na haila ne ganin cewa yana fitowa daga mahudar daga mafito abin nan mafitar haila da likitun sai gane to shine suke kiran shi alhaidul kale wato hailar karya ta gaskiya ba za suka faɗi dalilai daban-daban wanda za su iya sa mace ta rika fitar da jini da tana da ciki amma kuma ba ba jinin haila ba ne don shi jinin haila shine jinin da yake nuna wato yake nuna cewa mace yanzu a shirye take za ta yi ciki wato dam ne ya almar'a ulmar hamli yake shirya ta ta karbi ciki zaka da zarar ta karbi ciki to shi kuma ya zai juye ya zama ya zama abincin da yaro yake yake ci a ciki ba kuma zai ci gaba da zama jinin haila ba to kaga bai yi wa a ce mace tana da ciki kuma ga wani jini har ila yau yana yana shirya mata mahaifa kuma ta ɗau wani ciki ba zai yiwu ba haka ta faru to sai sa likitoci sai suka fahimci tabbas maganar masu cewa mace ba ta mai ciki ba ta haida wanda ita ce tafi dacewa da abinda ilimi ya kai gare shi kuma da ban gashi abinda shari'a ta jinta ta shimfiɗa na yin na yin idda ko istibra'i da ta hanyar haila sai ya dace da wannan sai kuma hikimar shari'a ta ƙara fitowa karara a cikin haka Za ka mace mai ciki bisa magana wacce ke mafi inganci a ba ta yin haila to wani a dunkule shi ne abin da ya shafi haila kamar da kuma muka ce haila din nan alama ce ta lafiya ba alama ce ta rashin lafiya ba shi ya sa za mu ga hadisin aisha annabi sallallahu alaihi ya nuna haka don haka malamai suke fatawar maganar mace ta sha kwaya don kar ya yi haila wasu malamai suka ce ba komai tana iya shan kwayar kanta ya haila daga baya da suka tuntubi likitoci sai likitoci suka zana musu illoli daban-daban daban-daban wanda ya shan wannan kwayar suke haifarwa domin a nan ita kwayar ta ci karo da abinda ubangiji ya sanya shi shine normal shine mace ta fitar da wannan jinin lokacin fitar da yayi to sai wata wannan kwayar sai take hana fitar jinin lokacin kuma fitar to dalilin rashin fitarsa din kuma sai ya haifar mata da wata matsala Sheikh ah, Muhammad Salih Al-Uthaymeen da yana fatawar cewa ba komai su sha sai ya tuntuɓi likitoci kuma ba likita ɗaya ba ba biyu ba ya tuntuɓi likitoci sun kai guda uku yadda yake faɗa ko hudu dukkanin su suka rubuto mata irin matsalolin da suke faruwa lokacin da mace za ta sha wannan ƙwayar ta hana fitar wannan jinin saboda haka fitar jini din shine daidai da ya dace da halittarta ya dace da ginin da ubangiji ya yi mata da surarta idan ta hana shi fita kamar ka hana fitsari ne fita lokacin da kake jin fitsari ka hana shi fita kaga ai matsala ce to haka shi ma wannan jinin hana shi fita wato matsala yake haifarwa ga ga jiki don haka wasu mata sukan yi amfani da kwayoyi musamman idan za su je umara ko hajji don su su dakatar da wannan jinin har su gama aikinsu ko kuma in azumi ya zo su sha wannan kwayar dan su gama azumi gaba daya da za su hakura da yadda ubangiji ya yi su din nan to da ya fi musu sama da su dakatar da wani abin da ubangiji ya riga ya tsara fitarsa shine shine samun lafiya hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul adahi kamar yadda ya fitar da shi a nan kitabul Hayy haka nan ya fitar da shi abin nan haka nan muslim ya fitar da shi a kitabul hajji haka nan nasa'i ya fitar da shi a kitabul tahara da kuma kitabul hajji ibnu maja ya fitar da shi a kitabul hajji wato waɗannan duk sun ruwaito hadisin aisha hadisin aisha jigo ne a cikin hadisan da suka zo akan batun haila daban hadisan da suke jigo akan batun haila akwai hadisin aisha akwai hadisin fatima bint abi hubaysh akwai hadisin ummu habiba wasu sukan ce akwai hadisin ummu salama waɗannan hadisai su ne kusan al-usul asali a babin haila hadisan da suka zo kusan sun kunshi abubuwa da dama da masu bincike kan hukunce-hukuncen haila suke bukata na dalilai sannan kuma ayar alkur'ani ita ma ta zo da abin da ya shafi kauracewa mace yayin da take cikin haila har sai ta yi wanka Allah madaukakin sarki ce wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakum Allah inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin ubangiji yace wa yas'alunaka 'anil mahidi kuma suna tambayar ka game da al-mahidi al da zai iya daukan wato zai iya daukan ism zai iya dau ismul makan zai kuma iya daukan ismul zaman zai kuma iya daukan abin nan al wato zai iya daukan almasdar shine asalin ita haila din yas'alunaka 'anil mahid ay yas'alunaka 'anil hayy sai zama qul huwa adhan suna tambayar ka game da haila to haila abin da kazanta ce ko kuma ya zama ismul makan ake nufi wato mafin da haila take fitowa inda lokacin da haila take fitowa gurin nan da haila take fitowa azal fa'tazilu a fil mahidi zai iya daukan ismul zaman ai lokacin fitarta lokaci ne na kazanta don haka a lokacin da yake fita ku ƙaurace wa mata don haka yayin da mace take cikin haila a wannan lokacin ubangiji ya umarci mazaje su ƙaurace wa su na aure a wannan lokacin ba ta zuri ta a filma hidi hatta ya tsohorna har sai sun yi tsarki fa'iza ta ƙwaharna idan suka yi wanka har sai sun yi tsarki shine har sai jinin ya yanki shine hatta ya tsohurna har sai jinin ya yanke to in jinin ya yanke ma ba yadda kawai ka zo mata ba sai kuma bayan ta yi wanka shine fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakum ba don wannan aya wato jigo ce a wannan a wannan babu shi yasa Imam Bukhari a cikin Kitabul Haid bayan ya ce Kitabul Haid sai ya bude da wannan aya Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa kharajna la nara illa al-hajja mun fito wato mun fito daga madina ba wani abin da muka sa a gaba ba abin da muke tunani sai hajji wato abin da ya fito da mu kenan hajji sun fito saura abin nan zulqa'ida ya kare da kwana biyar saura kwana biyar zulqa'ida ya kare suka fito daga madina tace kuma ba abin da muka fito yi sai hajji falamma kunna bisari sarif ko ka ce sarif sarifa mamnu min sarif min sarf ka ce walamma kunna bi sarifa ko ka ce walamma kunna bi sarifin kai sarfin sa duk ana duk ana yi wani guri ne wanda kusan tsakaninsa da shiga maka wato kafin ka shiga maka da kilomita sha ɗaya kafin ka shiga mita da kilomita sha kaga dab da shiga maka kenan an zo dab da shiga maka ta ce hittu sai haila ta zo min bayan da ta ɗauko umara wato ta ɗauko umara za ta yi hajjin tamattu'i kenan za ta zo ta yi umara sannan kuma ta fita daga irani sannan ranar tarwiya ta shiga ihramin hajji to ga umara kuma sai ga haila ta zo mata don haka sai ta shiga ɗaki abin da masaukinta sai ta kama kuka fada kala alayya nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala azki manzo Allah sallallahu alaihi shigo sai sami tana kuka fa qala sai yace malaki me yasa dai me yasa ke kuka sai kuma ya gane yanayin da take ciki sai ce ana fiski ko jinin haila ya zo miki ne kaga sai aka kira jinin haila da nifan wannan ta sa malamin su ce hukuncin hukuncin su ɗaya ne a nafisti kaga nifas da haila ya zama abu ɗaya kenan duk sunan suna ɗaya ya haɗa su zaka hukunce hukunce ba sun haɗu qultu aisha take sai nace na'am eh jinin haila ne zo mun to wannan kuka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tana yi sai ya shiga lallashin ta ya nuna mata cewa kar ta damu wannan abu ne wanda yake a normal abu ne na al'ada na ɗabi'a kuma dukkan 'ya'yan annabi adam Allah maɗaukin sarki ya ɗora musu wannan kala sai yace inna hadha amrun katabahu Allah ta'ala ala banati adam yace wannan abu ne da Allah madaukakin sarki ya rubuta wa ƴaƴan annabi adam mata don haka kaga wannan hadisin yana nuna kenan haida wani abu ne da ubangiji ya rubuta wa ƴaƴan annabi adam mata gaba daya da waɗanda duk za su zo bayan ƴaƴansa na farko duk za su yi ta yin haida wanda ya nuna kenan haila abu ne da yake yana daga cikin asalin halitta ta ya mace kuma ma wannan shi ne lafiyarta ya zan tana haila din don wannan ne zai sa ta ɗauki ciki don haka kaga ashe shi ne ma lafiyar shi yasa wasu malaman tafsiri da suka zo ta faɗar Allah maɗaukakin sarki game da annabi zakariya da Allah yake cewa fasta jabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja sai muka ansa masa addu'arsa muka yi masa kyautar yahya annabi yahya sannan kuma muka gyara masa matarsa to gyara masa matarsa sannan wasu malaman tafsiri suka ce ma'ana Allah ya dawo mata da haila da ta zan ba ta haila don haka ba ta samun ciki sai Allah ya dawo mata da haila kaga dawo mata da haila din sai ubangiji ya kirawo shi gyara cewa na lahu zawja ashe kaga garariyar mace ita ce take haila sai kaga haila ni'ima ce albarka ce domin ita ke sa a samar da a samar da zuriya don haka idan ya zan haila ta dauke to ba za ta yi ciki ba wannan kuma al'ada ce kamar yadda ibnu ibnu yake cewa wa hadhihi adatu la tanharib al'ada ce da ba ta sabawa idan tana haila ta yi ciki ba ta haila ba za ta yi ciki don ita haila din ita ke shirya mahaifa ta zan tana iya karɓar ciki idan babu hailar su mahaifa ba za ta zama a shirye ta karɓi ciki ba don haka ibnu batsali ki ta hi adatun latin kare wato mace in ba ta haila ba ta ciki al'ada ce da ba ta sabawa ga dukkan ya mace imam bukhari a farkon babin yake cewa wasu na cewa farkon waɗanda suka fara yin haila ko ubangiji ya sanya musu haila su ne ‘ya'ya mata na banu isra'il su aka fara saukarwa da haila amma imam al-bukhari sai yake cewa hadithun nabi sallallahu alaihi wasallam aktaru amma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yafi wato shi yafi dacewa ya zama hujja domin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi inna hadha amrun katabahu Allah ala banati adama kaga fi adam ba banu isra'ila kawai ba kenan tun ne ma isra'ila shine yaqub yaqub ibnu ishaq kaga kenan a wancan magana suna nuna kenan sai a zamanin annabi ishaq ayan annabi ishaq nan ayan annabi yaqub ne aka fara mata suka fara haida wanda kuma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana nuna cewa ƴaƴan Adam alaihi salam su suka fara yin haila shi yasa Imam al-Bukhari yace to hadisin Annabi nan shi yafi kamata ya zama hujja ba maganar wani ba a farkon wanda aka samu yana cewa ko kuma wanda aka samu yana cewa mata ne matan banu Isra'ila su suka fara haila akwai ruwaya da ta zo daga Fatima bintul Munzir ita kuma ta ji daga asba yar Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anha tana cewa inna ma sulli haizatu على نساء بني إسرائيل لأنهن اتخذن آه، أرجلا من خشب يتطاولن بها, آه، يتطاولن بها في المساجد أسماء بنت المنذر سنة شوى وبنجي يا دورا وما تم بنو اسرائيل هيلا isra'ila haila saboda sun rika yin irin takalmin nan na dagogo-dagogo suna shiga da shi masallaci saboda su rika hango mata mazan wasu wato wasu fitilallun mata wanda suke so su ga wasu maza to sai suka rika yin takalmi dago mai abin nan don haka in ta zo sai ta kowa tsayi a cikin a cikin masallaci da za ta hango wanda suke so ta gano to shine sai aka dora musu wannan haila kaga dole su zauna gida ba za su ba a tafi gurin ibada ba to wanda ita ce maganar da abdulrazak ya kawo a cikin musannaf daga asma to amma hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa a duk ƴaƴan annabi adam mata ubangiji ya rubuta musu wannan ya dora musu wannan kuma wannan magana ita ce maganar magabata na kwarai kamar yadda ya zo da kyakkyawar salsala kyakkyawar salsala a zuwa ga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas yana cewa yayin da annabi adam ya ci bishiyar da Allah ya hana shi ya ci sai Allah ta'ala ya ce da shi me sa ka ci wannan bishiyar da na hana ka ma hamalaka ala an asaita ne. me ya ja ka saba min me sa ka ka saba min shine sai annabi adam sai ya ce rab zayyanatu li hawa hawa ce ta kawata min wannan to shi ne sai Allah maɗaukin sarki sai ya ce fa inni uqibuha alla tahmila illa kurhan wala tada illa kurhan wa dammaituha fi shahri marratayn ke to shi kenan sakamakonta tunda ita ta zuga ka sakamakonta shine duk sanda za ta yi ciki sai ta sha wahala duk sanda ta zo haihuwa sai ta sha wahala sannan kuma za ta rika zubar fitar da jini sau biyu a wata sai ubangiji ya mai da halittar ta kamar haka to ruwa ya take cewa falamma sami'at hawa'u zalika rannat da hawa'u ta ji haka sai ta yi shikenan sai ubangiji ya ce alaikin rannat wa ala banatiki shikenan buɗa ta zama ta kike da ƴaƴanki mata sai yasa duk zaka ga cewa buɗa sai ka rasa al'adar waye duk duniya duk matan duniya suna buɗa. ba matan da ba sa buɗa sai dai wanda ka sani da wanda baka sani ba kawai wasu ka san suna yi wasu kuma san kuma bare ka san suna yi ko ba sa yi haka buɗa ba wai al'ada ko bace ko hausawa al'ada ce ta ƴaƴan binna. to kaga wannan sanadi ne zuwa ga ibnu abbas sahihi sanadi ne sahihi zuwa ga dan ibnu abbas ma dai zai yana da hukuncin rabbi ko kuma ya zamo cikin abinda ya ji daga ya karanta daga littattafan a alil kitab kuma yake ganin a iya ruwayarsa domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa hadithu an bani isra'il wala haraj matukar abin bai saba wa abin da yake tare da ko za ku iya faɗa ku rawaito shi daga littafan bani isra'il don haka eh, abdullahi dan abbas ya faɗi wannan wanda ya dace da magana annabi da ke cewa wannan abu ne da Allah ya rubuta wa ƴaƴan adam wato ubangiji ya ya lizumta musu wannan don haka ba wai daga baya bane abin abin ya faru abdurrahman ibn zaid ibn aslam a karkashin tafsirin fadar Allah walahum fiha azwajun mutahhara yace azwajun mutahhara da Allah yace yan aljanna na da azwajun mutahhara yace al mutahhara hiya allati la tahidu ita ce matar da ba ta haila ce to haka aka fara halittar Hauwa Allah ya fara halittar ta mutahhara har sai da ta saba wa ubangiji yayin da ta saba wa ubangiji shine sai ubangiji ce inni khalaqtuki mudahhara wata udmiki kama admaiti hadhihi shajara na halicce ki tsalkakakka to yadda kika jina ta wannan bishiyar ta hanyar cirarta to haka ke ma zan jina ta ki ta hanyar fitar miki da jini to wannan ne asalin jinin shi jinin haila ga mata don haka waccan magana da da aka samo daga asma na cewa matan banu isra'ila su suka fara haila ba ita ce ya kamata ta zama a bar rikewa a nan ba abinda ya kamata a rike shi shine fadar annabi sallallahu alaihi wasallama cewa zalika amrun aw inna hadha amrun katabahu Allahu ala banati adam abu ne da Allah ya rubuta wa ƴaƴan annabi adam alaihi salam a cikin sahih muslim akwai ruwayar ummu salama akwai ruwayar ummu salama ita ma manzo sallallahu alaihi wasallama ya gaya mata wannan yace zaka ma kutiba ala banati adam annabi ya gaya ummu salama ya ce lokacin da suke kwance tare a cikin bayafi, sai kawai ya ga ta zare jiki ta fita sai tambaye ta ana kin yi haila ne suke e eh. shi ne sai ga mata cewa wannan abin da abin ba wani abu ne normal abu ne da dukkan mace tana yi don haka ubangiji madaukakin sarki ya hukunta wa mata wannan ya nizumta musu kuma ya bautar da su ta hanyar su yi haƙuri idan suka yi hakuri suna da rada akan haka akwai ruwayar imamu ahmad wanda ya wuce ta hanyar al'auza'i shi kuma daga wato ta hanyar aisha radiyallahu ta'ala anha annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama lokacin da aisha take ce masa a ruwayar aisha tana ce da shi inni take cewa la a kulit na illa lisham take cewa mu dai mata ina ga kawai dan shari aka yi wato kamar mu da al'amuran mu ba komai namu ba daidai ba kamar dan shari da ba aka halice mu shi da annabi yake da ita la ba haka bane ba ba dan wannan bane walakinahu shay'un ubtuliya bihi nisa'u bani adam sai abu ne da aka jarrabi matan 'yan adam da shi don haka jarraba ce ta ubangiji ibtila'i ne idan kuka yi hakuri to za ku samu lada don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya lallashe ta kun ga wanda yana nuna yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake son da Aisha radiyallahu ta'ala anha sosai don haka yi ta lallashe ta har hankalin ta ya kwanta to shine yake cewa da ita faqdi ma yaqdi al-hajj ki abinda dukkan mahajjaci yakan yi wato na aikin hajji duk abin da ya kamata ki yi a aikin hajji kiki yi kaga nan ya yazo da ma'anar ada ba kamar yadda yake a lokacin fuqaha in aka ce qada ana nufin abin da kai na ramuwa to kaga anan ai ba ramuwa yake cewa sai ba shi yasa yazo a wasu wa if'ali ma yaf'alu al-hajj ghayra an la bil bayt haka alqada anan yana nufin al'ada kiye duk abin da mahajjaci yakan yi saboda haka matar da ta samu kanta da irin wannan matsalar to shikenan za ta yi hajji ta zai koma hajji ifradi zai koma ifradi wasu suna cewa zai koma kirani amma da kirani ta yi to da ba za ta zo tana cewa kowa ya koma da hajji da umara ni zan koma da hajji kadai ba tunda eh, mai kirani ya hada umara ne da hajji gaba daya kaga bai cewa bai umara ba da haka ce wanda take yi kowa wato zai koma da hajji da umara ne in koma da hajji kawai ya nuna ifradi ta yi da haka wannan hajjin wannan umara da ta ɗauko ta samu uzuri ba ta samu yin ta ba da haka sai ta zauna a cikin ihraminta har sai lokacin da aka zo fita ta ruya ta fita fita tare da alazai ta zama mai ifradi annabi ya ce gaira Allah ta tsufi bil baiti sai dai kada ka yi dawafi to wannan suke hujjar jumhur da suke cewa shi tsawafi wato kamar sallah ne yana buƙatar tahara yana buƙatar duk wanda zai yi shi zai yana da tahara yana da tsarki don haka suka sanya daga cikin sharuɗan ɗawafi ya zan kana da alwala in ma kana cikin yi alwala ka ta karye to nuna ka fita ka safe alwala ka dawo ka tsora daga inda ka tsaya saboda annabi ya hana ka ta yi tsawafi, me yasa ya ce ka ta yi tsawafi? dan ba ta da tsarki yace hatta taktasili arwa muslim har sai kin yi wanka a wata ruwa hatta ka kuburi har sai kin yi tsarki kace to kaga wanda ya nuna kenan shi inda shiga masallaci ne kawai sai a ce la tadkhuli masjid kake shiga masallaci amma sai aka ce la ta tsufi sai ya nuna cewa hukuncin yana da ta'alluki da dawafi to wannan yasa da aka zo batun matar da za ta zo lokacin da ba ta yi tawaful ifada ba ta gama ayyukanta na hajji ba kuma ta yi tawafin hajji ba wanda sai an yi shi ne hajji ya kammala idan ba a yi shi ba to ba a gama hajji ba tawafin ranar goma ga watan ga watan abin nan ranar ranar goma ga watan zulhijja ranar sallah to sai ya zan ta haila ta zo mata a lokacin kuma hailan nan sai ya zan ta ɗau kwanaki sannan kuma ga ta cikin tawaga ne za ta koma kasar ta zo daga wata kasa mai minita kaddara ta zo daga rasha ko ta zo daga china to yanzu shi lokacin zamanta ya kare yan uwanta duk za su kasu su barta to ya za ta yi za ta yi ne a haka ko ko a za ta koma kasar su ba tare da ta kammala hajji ba kaga anan ko dai ka ce sai ta zama a nan ko da za su tafi su batta in ma duk ma abin da zai yi wakana ya wakana komai ta fanjama fanjam ka ce kawai ki zauna in ma mutuwa za ki mutu ba abin da ke kin zauna ki yi kaga wannan mai hankali dai ba zai wannan fasawar ba sannan ko ka ce da ita ta tafi wato ta tafi da Iyuramu. har sai wata shekara ta yi ta dawo kaga ta tafi da ihrami ma'ana ba ta fita daga aikin hajji ba sai wata shekara ta yi ta dawo ta yi dawa fi sannan ta fita daga aikin hajji a wannan dan tsakankanin duk abin da yake ya haramta ga mai ihrami ta ma ya haramta a kanta mijinta ba zai kusance ta ba ba ba in budurwa ce ba za a daura mata aure ba har sai lokacin da ta sai wannan dawatin to kaga anan ma wani abu ne da ba zai ba zai yiwu ba kai wannan fatawar ka ce ta je ta zauna ba ita ba mijinta sai wata shekara to in ba ta samu kuɗin dawowa fa. kaddara ya mata aka yi daman ta samu ne cikin rubi ta taho to kuma sai ka ce ta zauna sai ta kuma samun wani wata damar ta taho zaka inda za a yi shekara goma tana nan cikin ihrami duk abin da aka haramta mace mai ihrami an haramta mata kaga wannan fasawar ba za ta yi ba in yarinya ce budurwa in za ta shekara goma za a yi mata aure ba saboda an haramta a daura aure da mai ihrami ko ya daura ko a daura mata kaga ita ba kenan haramun ne a yi mata aure to kaga wannan wannan ba za ta yi ba ko ka ce a'a ta zama kamar muhsar muhsar muhsar shine wanda larura ta hana shi kammala hajjinsa ya fara sai rashin lafiya ko wani abin tsoro ko yaki ko wani abu ya zo ya gifta ya kasa kammala aikin hajji to wannan abin da ake cewa musar ya shi ne ya yanka hadayarsa ya yanka hadayarsa to ya yi ta halluli amma kuma ana bin shi zai dawo ya kaga kenan yanzu ta zo ta gama komai da komai duk inda ake zuwa ta je wannan dawafin da bata samu ba ka ce ta yanke hajjin daga daga wannan lokacin da haka ta tafi kamar bata yi hajji ba ita da wanda bai zo ba duk ɗaya suke kaga nan ma da wahala to wannan ta sa shekul islam ibn taimiyya yake cewa shi fa baya fahimtar fa cewa shi kansa wannan tsarkin sharadi da ake cewa na dawafi abinda aka hana ta dalilin abinda ya hana yasa aka hana ta dawafi shine dan kada ta shiga masallaci shiga masallaci ba kyakkyawan shiri ta bata ma cikin masallacin don haka wajen tawafi din nan wani abu na iya fita daga cikin ta ya ɓata masallaci na na najasa don haka aka ce kada ta amma aka yadda ta yi ta yi don haka shi yace shi bai fahimci zamantowar tawafi sharadin sa sai an samu ɗahara ba yace to wannan da uzuri idan tahara tana cikin abin da ake bukata to na yanzu da uzuri don haka dole a dubi uzurinka a yi mata da a ba ta dama ta yi kunzugu ta shiga ta yi dawata don haka shi yana ganin irin wanda zai shiga cikin wannan kestin mai wahalar mafita to a yi masa wannan fatawar shi ibn taymiya yi wannan fatawar saboda ka yana ganin babu dalili cewa tawafi kamar sallah yake yake wannan ba magana ba ce da ya kamata a kama hankali ba zai kama ba a ce dawafi kamar sallah ne yace inda sallah suka sha bamban da dawafi fi yawa akan inda suka yi istifaki in ka dubi sallah ka dubi dawafi inda suka yi ittifaki za ka ga bai kai yawan inda suka sha bamban ba sallah dai baka zagaye dawafi kuma zagaye kike sallah ba a ce kai wani abu guda bakwai ba sai a kai kai raka'a hudu dawafi kuma zagaya za ka yi sau bakwai sallah ba a waiwaye dawafi za ka yi waiwayenka sallah ba a magana dawafi za ka iya magana sallah ana yi ba a ci a tsakata a huta tawafi kuma kana iya yin sa'ayi da abin da tawafi biyu uku in ka gaji ka zauna ka huta minti goma minti sha biyar ka tashi ka ci gaba su ya halatta sallah ba a wannan ko jalsatul istira'a kaga dakika nawa ce ita ma fuka ne suka kira jalsatul istira'a amma ba wani hutu da ake yi saboda haka shi kuma dawafi ana yin wannan sannan sallah fuskantar alƙibla ake shi kuma dawafi a alƙibla ake sawa a abin nan a hagu ana ana zagaya ana zagaya abin nan ba fuskanta ta zaka yi da da abin nan ba yace saboda ka in kai ta kallo dawafi kai ta kallo abin nan sannan sallah akwai ruku'u akwai sujjada dawafi babu ruku'u babu sujjada ko akwai babu wannan sallah sai ka karanta fatiha kai yi dawafi ba dawafi ba sai ka karanta fatiha ba dawafi yan addu'o'inka da bukatunka ne zaka yi kai in ba kai gum ba kai komai ba saboda kai ba ka da bukata tawafin kai komai yi ba ya yi sai dai kawai gurgun tawafi ne ba cikakke ba wasu sunnoni na manzo Allah baka yi su ba to abubuwa irin wannan in ka tsaya ka duba sai ka ga inda sallah ta kama da tawafi in akwai shi ba yawa inda suka sha bamban shefi yawa to kaga wani ya zo ya ce ai annabi ya ce sallah kamar dawafi take illa kawai Allah ya halatta magana a cikin dawafi kawai a ce magana Allah ya halatta magana kai ka duba kawai Allah magana kawai ya halatta tsakanin ya bambanta tsakanin sallah da dawafi da ke ita Ka kaga ba haka bane sai yasa ibnu taymiya ce wannan hadisin na hukum bai inganta ba wasu suna cewa magana ibnu abbas ne ibnu abbas yana ibnu taymiya na cewa ko ibnu abbas a yadda yake malami ba zai faɗi wannan magana ba dan ko shi da bai kai ibnu abbas ba ya fahimci ga yadda maganar bare ibnu abbas kuma a ce a ce shi zai wannan maganar to a gaskiya wannan magana ta fi wannan fatawa ta ibn taymiya ta fi ba wa wato ita mai wannan larurar dama na ta gama hajjinta ta kuma samu ladan hajjin cikakkiya sannan ta tare da da uwanta in akwai yadda za a yi ta je ta dawo kamar wanda suke cikin kasar Saudiya kaga duk inda za a je za a iya dawowa cikin gaggawa ba ba tare da ɓata lokaci ba ba bukatar visa ba kamar kai ba sai ma an yadda an baka visa tukunna ma in ma aka ce an hana ba za a baka bizar ba ba yadda za ka yi amma wanda yake dan kasa dan cikin saudiya ba buƙatar zan zai je abin nan sai ya karɓi biza sannan in jirgi za ka hau duk bitar tafiya daga mamlaka zuwa abin nan ba tafiyar da za ta wuce awa biyu saura kaga za ta zo ta yi bayan ta koma garin su ginin da abin nan za ta iya dawowa Sai amma wanda yake nesa kuma sannan sai ya biya kudan kuɗi kuma a ce sai ya tafi dawo to wanda yake cikin gida shi wannan ana iya cewa ya yi haƙuri yadda annabi ya alaihi cewa Aisha ta yi haƙuri har sai ta abin nan amma wanda yake nesa kuma ya zan ba za a dakata masa ba in kamar hukuma da zai ta kasar ta yi tsarin da irin masu wannan larura za ta yi musu wani tsarin da har za su yi <coughs> jinin ya ɗauke su je su yi ɗawafi kuma ta dawo da ita kasar ta cikin abin nan kwanciyar hankali ba tare da ta zata ta ba to ita ma kaga wannan tana da wata dama amma idan kobobi duka sun rufe ruf a ranar ba za ka ce to shi kira kawai ta kula da hajjin ba dole ne ka kai dawo kan fatawar shekul islam ibn taymiya ba za ka saki fatawar haka nan ba ka ce kawai mace ta je ta yi ta dawa koma koma da da za ka duba ka ga wacce ta shiga cikin wannan matsala din dan fatawar ta dace da wadda take da bukata irin wannan fatawar to daga ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Aisha lokacin da ta koka cewa duk ɗan uwanta da suka zo suka yi haji za su koma da haji da umara ita kuma za ta koma da haji kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to A dan uwanta Abdurrahman ya dauke ta su fita can hilli bayan harami bayan haramin Makka a wani guri da ake kira at-tan'id ta dauko ihramin aikin hajji ta zo ta yi afwan ta dauko umara ta zo ta yi ta yi umara to wannan ita ta ba wasu kuma dama aka samu kuma wasu gurbatattun malamai suna musu fatawa sai ya ƙi yin hajjin tamattuni sai ya ifradi wai kada ya yanka kada ya kashe kudin zan yana da buƙatar ya yi tsaraba saboda ka sai kulla kudinsa a sai da shi kawai yi ifradi in kai ifradi in an gama kai ma sai kai tana na aisha sai ka koma hilli ka biya riyal riyal biyar mai mota ya kai ka ka je ka sako irami ka zo ka yi dawa bi ka yi ta ayi shi kenan kai kai ma ka zama cikakken mai hajji da umara in aka yi magana an haka aka yi wa aisha wannan fasawar to kaga mutum ya yi rowa da dukiyarsa ya ƙi bin yadda sunna ta ajiye sannan kuma ya yi kiyasin kansa da aisha kaga wannan gaskiya akwai akwai rashin rashin adalci aisha haila ta yi saboda haka kai ma in ka san haila kai shikenan sai a sai maka sai a maka wannan fatawa duk wanda ya zo yana tambayar ka ka tambaye shi cewa to kai ma haila kake ko <laughs> sai a dai lafiya ta lau kuma kake so ka zama daidai da mai haila saboda haka ɗaukar wannan hukunci da annabi yawa aisha ka ce kuma kowa ya zai yi wannan gaskiya ya saba wa abin da ta shari'a shi yasa za ga alhazanmu an samu wasu a malamai suna ba su irin wannan fasaha sai kuma duk ku zama aisha za ku ku kunda kuɗin ku ku yi ifradi dan ka ku yanka in ya so an gama hajji sai ku je ku yi wa umara umarar ko umar aisha to wannan kuskure ne gaskiya hadisi na gaba wannan hadisin mun gaggauto da bayaninsa kamata mu bari sai an je kitabul hajji hadisin gaba shi ma hadisin aisha ne da ta ce kuntu urajjilu ra'sa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ana ha'id na kasance ina taje kan annabi sallallahu alaihi wasallama da mataji alhalin yana alhalin ina haila a wata ruwayar take cewa wa huwa fil masjidi shi yana cikin masallaci yudni da ha ra'sahu yana kusanto mata da kansa wa hiya fi hujratiha ita kuma tana cikin ɗakin ta faturajjuluhu sai ta taje masa kansa wa hiya ha'iz alhalin tana haila wannan imam al-bukhari ya kawo shi a babu ghasl al-ha'iz ra'sa zawjiha wa tarjilahu babu ghasl al-ha'iz ra'sa zawjiha wa tarjilahu wato babin da yake magana akan mace mai haila ta wanke kan mijinta sannan kuma watar jilihi ta taji masa kansa da mataki. wannan hadisi imam al-bukhari ya ruwaito shi haka na imam muslim da abu dawud da su ruwaito shi a ruwaya ta biyu a nan ya taƙaita mana ita ruwaya ta biyu da yake cewa tala wa huwa fil masjid yudmi la ra'sa huwa wa huwa fil masjid a ruwaya yadda take a cikin sahih bukhari daga hisham ibn urwa shi kuma daga babansa an tambayi urwa urwa ibn zubair cewa a takdumu lil ha'idu aw tadmu min al mar'a wa hiya junub tambayar da aka yi wa urwa shine mai tambayar yake cewa mai haila ta iya yi min hidima ko kuma mai janaba ta matso kusa da ni sai urwa ya ce kullu zalika alayya hayy duk wannan ne a gona mai sauki ne wa kullu zalika takhdumuni ni mata ta tana min hidima a cikin dukkan wannan yanayi walaita ala ahadin fi zalika ba kuma in mutum ya haka ma ba laifi bane haka matarka za ta iya maka hidima za ta iya maka wato za ta iya matsuwa kusa da kai koda kuwa tana cikin haila sai yace akhbaratni aisha aisha ta gaya min annaha kanat turajjilu ra'sa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa hiya ha'id tana taje wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashin kansa alhalin tana haila wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina idin mujawirun fil masjid a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana cikin itikafi a masallaci shine mujawara din yudni laha ra'sahu yana matso masa da kansa da kansa yana matso mata da kansa wa hiya fi hujratiha ita tana cikin ɗakinta faturajjiluhu wato sai ta tsede masa kansa wato ta ta wundo zai mai kansa ita kuma ta taje masa kun san gida annabi sallallahu alaihi wasallam yana yana katanga da wato masallacinsa duka gidajen matansa gaba daya yana katanga da masallacinsa saboda haka da gidajen matansa zai fito kai tsaye ya shiga ya shiga masallaci don haka wannan hadisi yana nuna cewa jikin mace mai haila ɗahiri ne jikinta ɗahiri ne don haka duk abin da yake fita daga jikinta kamar gumi shi ma ɗahiri ne da jikinta ɗahiri ne to abinda zai fito zai tsaho daga jikinta ɗin kamar gominta abu ne mai tsarki don haka ba a cewa ba za a taɓa mace ba tana haila don ka a ɗaura jasa a'a ita ɗahira ce don haka za ta iya taɓa kan mijinta za ta iya shafa masa mai za ta iya taje masa kai kamar yadda wannan hadisi yake nunawa a wata ruwaya ma cewa take fa'ar sinuhu wa ana ha'is in wanke kan annabi sallallahu alaihi wasallam alhali ina haila don haka kaga da a ce hannunta najasa ne to da ba a yadda ta rika shafa mijinta abin nan mai ba a jikinsa ko ta rika wanke masa kansa kuma za mu ga urwa ya riskar da hukuncin mace mai janaba da mai haila sai ne in har mai haila ya halatta hakan ta zan tana da tsarki kuma za ta yi mijin ta ka min babu aula mai janaba tunda haila ta fi janaba wato kauri a wajen babin abin nan hadasi kari karin haila ya fi girma sama da na janaba ibnu abbas allah kara masa yarda da da farkon lamari yana kyankyamin matarsa in tana haila ta taba kansa har sai da wata rana qalat ta mai muna ta nuna masa ba haka bane kamar yadda imamu ahmad ya ruwaito cewa yake cewa wata rana a ibnu abbas yake cewa wata rana ya zo gurin qalat ta mai maimuna wato matar annabi sallallahu sallama wasallam sai maimuna take cewa da shi ma ne mali araka ko malaka sha'tar ra'suka me yasa kanka birgitsa haka wato baka tsefa kanka ba sai abdullahi dan abbas yace ummu ammar murajjilati ha'id ai ummu ammar wato matarsa wacce take taje mun kai haila take yi sai sai mai mura ta ce da shi ai bunai wa aina al-ha'id ko wa aina al-ha'id min al-yad me ya hada hailar ta da hannunta kuma ba da za ta taje ma kai ba me alakar hannunta da hailar da take yi shine sai take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadkhulu ala ihdana annabi yakan shiga wajen ɗaya daga cikin mu matansa wa hiya ha'id alhalin tana haila fa ya za'u ra'sahu fi hijriha fa yaqra alquran ya dora kansa akan cinyarsa wato yana karatun alqur'ani wa hiya ha'id alhalin tana haila thumma taqumu ihdana bi qumratihi kuma ɗayan mu takan dauki abin da tsinsa dan rumarsa ko tabarmarsa fata za'uha fil masjid ta kai masa masallaci wa hiya ha'id alhalin tana haila shine take cewa ai bunai wa aina alhaidatu min al-yadi me alaƙar haila da hannu saboda haka take masa inkarin in yadda matarsa ta yi masa kuma saboda tana haila to kaga wannan dalilin da shi urwa a baya bayar da wanda maimuna ta bayar dalili ne mai kyau kuma dukkaninsu suna nuna cewa mace mai haila a in banda wannan hailar sauran jikinta ɗahiri ne in banda wannan hailar take sauran jikinta ɗahiri ne don haka da yawunta da guminta duk wannan ɗahirai ne ba za a ce in wanda ya taɓa ka ba wani abu wanda ba ba mai tsarki ba ya taɓa ka ko jasa ka taɓa ka kuma wannan shi zai fassara maka faɗar Allah da yake cewa wala su bashi ruhun da tubashiruhunna wa antum suna fil masajid al mubashara shi ne shafa asalin mubashara shi ne a haɗa jiki da jiki shi ne almas. to kaga al mubashara da aka hada anan ba shi ne ka taɓa mace mai haila ko ta taɓa ka ba inda za ka bi gundarin lafazin sai ka ce wala tu bashiru hunna kada ku ku yi jiki wato jikin ku ya shafi nasu ko nasu ya shafi naku alhalin kuna itikafi wannan hadisi wannan hadisin sai yake nuna mubasharar da aka hana shine jima'i ko abin da zai kai ga jima'i wannan shine aka hana tun daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana itikafi matarsa na taba kansa har ta wanke masa kansa har ta masa kum har ta shafa masa mai duk yana abin nan yana tikafi kuma kaga ashe ba wannan aka hana ba hadisin ya fassara ma'anar mubashara a cikin wacce aya cikin suratul baqara ibn al-mulakkin yake cewa wannan hadisi har ila yau yana nuna cewa mai itikafi idan ya fito da kansa daga cikin masallaci wannan baya bata masa itikafi kaga ya mika kansa cikin ɗakinsa amma gangar jikinsa tana cikin masallaci to kaga ba a cewa itikafin sa ya lalace don ya fita daga daga gurin itikafin sa haka nan suka yi kiyasin mutumin da zai rantsi ya ce wallahi ba zan shiga gida kaza ba ko wallahi ba zan fito daga guri kaza ba shikenan sai ya shigar da kanta, ko ya fito da kanta, zai yi kafara mutum ne ya rantsi ba zan shiga gida kaza ba sai ya fito da kansa ya shigar da kansa ya miƙa kansa iya kansa ya shiga gidan amma gangan jikinsa na waje kaga in ka dubi wannan hadisi bai shiga ba don annabi anan baka cewa ya shiga gidansa ya bar gurin yin tikafinsa Kan ne ya shiga amma ganga jikin na waje don haka yana nan akan rantsuwarsa tsantsuwarsa bata kare ba sannan ibnul mulakkin yake cewa wannan hadisi ya ila yana nuna cewa mai haila ba za ta shiga masallaci ba tunda da a ce mai haila na iya shiga masallaci halal ne da ba za ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya miƙo kansa ta windo ba da sai ta zagaya ta shiga inda yake ta taje masa kai to tunda har ta sa shi sai ya miƙo kansa ta windo shi ba ya yarda da haka wanda yana nuna kenan ita ba za ta shigo masallaci ba saboda tana haila sai kuma ya kan da karfi shi da kansa sai ce a amma kuma a iya cewa wala Allah ta ki shigowa masallaci ne don ta ga cewa tana ganin cewa masallaci bai dace a wanke kai a cikinsa ba shi yasa ba ta shigo ba ba ma magana hailata ba to gaskiya magana mafi inganci shine mace mai haila na iya shiga masallaci idan da bukata abinda ba za ta yi ba shine ta shiga ta zauna girshen amma in bukatar ta shiga ta ɗauko wani abu ko ta kai wani abu ya halatta ko kuma hanya ce ta biyo ne ita ta cikin masallaci tana iya biyawa ta wuce wannan babu komai saboda hadisin da ya tabbata a cikin bukhari da muslim lokacin da adam sallallahu alaihi wasallam yake cewa aisha Allah kara mata yarda yace na wilinil khumrata min al masjid dauko min tabarma daga masallaci wato shiga masallaci ki dauko min tabarma sai aisha ta ce in ni haila nake ba na shiga fa qala sai ce inna haidataki laysat bi yadiki inna haidataki laysat bi yadiki haila ki ai ba hannunki take ba don ka shigar ki ki ɗauko ba shi zai sa haidar ba a nan kaga an yarda ta shiga ita ba kuma ba tana wato shakkar shigar ba ne ita tana shakkar taɓa tabarman ne amma mutum shigar ita ba shi take shakka ba shi yasa annabi da ya tashi ba ta ansa sai ce inna haiza take dai ta tiye iki da a ce shakkar shigar take da ansar ba haka za ta zama ba da sai a ce inna haiza ki dai ta tsiri jiliki sai ba ba kafa ki take ba da ne za ki tattaka sai aka ce a hannu wanda ita tana iskalin ta shine yaya za ta taba ta taba tabarmar da yake sallah alhalin tana haila ba wai iskalin ta ya za ta shiga masallaci ba wannan hadisi yana cikin sai muslim da abu dawud da nasa'i da tirmidhi haka nan muslim ya fitar da nasa'i riwayar abu huraira yake cewa bainama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil masjid annabi na zaune a masallaci faƙala sai ce ya aisha na wuli da sau mai komai ta guwata sai ce inni ha'in ina haila fa ya rasulullah sai ce ina haida take laita tiya ne kaga yana masallaci in ta ɗauko za ta kawo masa masallaci wanda hadisi na farko ya mu fitowa karara domin a iya cewa watakila ta miƙa masa ta wundo ko wani abu ko daga bakin kofa ya zo karba amma cewa ta shiga ta ɗauko masa tabarma daga masallaci wanda ya fi nuna shiga cikin masallaci tsumbo haka magana mafi inganci shine abinda ba ba a yadda mace mai halatta yi ba shine zama a cikin kamar da hadisin Aisha din ta yake nuna na farko wanda yake cewa if ali ma yafal hadira Allah ta kufi bil bait yace shigar ta masallaci yasa aka hana aka hana ta abin nan to shi ma inda bukata inda bukata kamar irin wannan tana iya shiga din kamar matar da za ta samu kanta cikin waccan matsala da muka faɗa kaga da bukata haka a lokacin za ta iya shiga ta yi dawa fi tafiya haka nan wannan hadisi yana nuna cewa mutum na iya sa matar shi aiki na iya sa matar shi aiki aiki wanda za ta iya yi ba aikin da ya fi karfinta ba aikin da bai fi karfinta yi masa ba kuma wani yana daga cikin husnul ishra wato kyakkyawan zamantakewa tsakanin miji da mata mace ta yi wa mijinta wani abu wanda zai na aiki ne kaga annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya ta rika ta wanke masa kai ta taje masa kai wannan duk wani nau'i ne na soyayya ba nau'i ne na kiyayewa ba nau'i ne na gallazawa ba saboda haka mata ta yi wa mijinta girki ta yi masa shara ta gyara masa gadansa ta yi masa wanki ta yi masa guga wannan duk nau'i ne na soyayya alama ce ta cewa tana son mijinta tana girma mijinta ba alama ce ta cewa mijinta ya mai da ita yar aiki ba kamar yadda wasu ke ɗauka Ah, don haka wasu sai su tumure wa mazan su ko kuma a zuga su tumure wa mazan su ba za su yi ba to kaga tun daga nan zaka fahimci cewa to da ke tsakaninta da mijinta ba ba yawa wataƙila daman akwai wani dalilin da ya sa ta aure shi kuma yanzu take ganin dalilin ya kau ko tana zaton cewa kuɗin da yake da zai rika bata kuma ya zan baya bata ko tana zaton za a rika yawo da ita dubai kuma ya zan baya yi to kaga a lokacin sai ta shiga masa bore ko ya yi mata karya da farko ya nuna mata shi shi mai akwai ne kuma kullum shi farfesu tawi su yake ke a gidansa ta zo ta ga cewa kuma wanda ya nuna cewa mai itikafi na iya wanke kansa don yana itikafi ba a cewa kai ya wanke kansa yana iya wanke kansa ya tsefa kansa ma'ana dai zai iya yin kwalliya ba wai ba ne don kana itikafi ka zauna dukun dukun a yi magana ka ce to baka ga itikafi nake ba ba inda nake zuwa kai ba za ka duba yanayi na ba a ya yi tikafi shi ma ya gyara jikinsa ya tsaftace jikinsa ya wanke jikinsa wannan yana da kyau kawai dai sharaɗi kada ya ce zai a tsakiyar masallaci zai ya bata mutane masallaci sai annabi ma an taje masa kai to kaga annabi ba a shigo masallaci an taje masa kai ba wannan shine abinda waɗannan hadisi suka kunsa da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya taimana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khairil khalqi ajma'in نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجل وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه وتمسك بسنته إلى الدين wanda ya ce menene gaskiyar daukan alkur'ani ga mai haila dauka ko bari to ka zo karatun gaba hadisin da za mu karanta a gaba yana da alaka da wannan saboda ka sai ka zo wannan karatun ba zan gaya maka bai wannan yake cewa idan yarinya ta fara haila tana da shekara 19 ya rubuta ina jin tara yake ce rubuta to duk abinda ke kan baligai ya hau kanta malam a yanzu ne matsayin guda a musulunci to na farko duk abinda ke kan baligai ya hau kanta ita ma balaga ce wannan alama ce ta balaga aiki inda yarinya ta haila ta balaga za ka ta shiga cikin balagai tunda kuma ta shiga cikin balagai duk abin da yake kanta yake kansu yana kanta sannan menene matsayin haila abin nan buɗa a musulunci ɗabi'a ce ta mace ta mata ba wani abu sai yasa yi yadda ya rubuta wa mata haila haka ya rubuta musu buɗa ai duk hadisi ɗaya ne ba ka ɗabi'ar ɗabi'a ce ko ta'ada ce ta mata kai bai halatta namiji yi buɗa ba in kai ka shiga cikin almutashabbihati bil nisa na nisa wannan kuma yace lokacin da haida ta samu na Aisha wani irin hajji sai to wannan ka karo ba na faɗa ba ko ka rubuta tambayar tun ma kafin a fara ana cikin bayani fatawar shekul islam da ya bayar game da mace mai haila lokacin hajji kamar yadda kai bayani gamsashe a wani littafi za a samu wannan fatawar tana na cikin majmu'ul fatawa juz'i na 26 juz'i na 26 wanda ya juz'i ne da yake ya takaita da aikin hajji kawai wannan kuma yake cewa ni mai ɗaki na haihuwar ta da ta yi ta ƙarshe operation aka yi mata kuma sun ce ana so ta samu kamar shekaru uku da ta sake samun wani ciki ba to hanyar hana ɗaukan cikin ko dai allura ko kuma kwaya wanda duka suna rikitarwa suna rikitar mata da haila har ma su rasa yadda za ta yi cikin malam wace shawara za ka bayar a addinance wato yadda aka ce din yana da kyau din a samu tazara tsakanin wannan da wannan kuma amfani da kwayar ko ko allurar su likitocin su sukan tantance wanne ya fi dacewa saboda sai an fasa tambayoyi an duba jininta an duba wane ne saboda ba kowace ce allura take dacewa da ita ba kuma kowace ce kwayar take dacewa ba wanda suka ba da shawara shi za a amfani da shi in aka yi amfani da shi kuma yayin da aka samu matsalar rikicewar haila din za a tambaye a tambaye malamai irin ta zo ta dauke in ta zo ta dauke ta kuma dawowa kenan haila ce ta dawo wannan kwayoyin sukan haifar da haka allurar wani lokaci takan sa hailan ma ta dakata ta makin tuwa wasu ma sun ba da shawarar amfani da kwayar sama da allurar ita kwayar abinda take so dai shine a bi dokokin da ce su likitoci suka ajiye saboda ka su za su iya san su cewa matarka wanne ya fi dacewa ta amfani da ita kuma in an samu rikici cewar hailar wannan kawai dai za su tambayi malamai hukuncin hailarta in tana zuwa ne ta ɗauki duk sanda za ta zo ba ta shiga kwanakin da ta ɗauki ta kuma dawowa to hailarci ita ce take wannan ciccirewa ko ta zo farkon wata wani lokaci ta zo ƙarshen wata wani lokaci tsakiyar wata duk ana samun irin wannan wannan ko ba zai hana ta yin addinin ta ba lokacin da haila ta dauke ta ci gaba da addinin lokacin da ta dawo ta dakata eh ai mun ce a duk da ban tsaya na yi dogon bayani ba wato tsakanin haila da haila muddatu tsohuri wannan lokacin da ake samu na tsarki shi ma ba da ba da iyaka baya da iyaka shi yasa za a iya samun mace ta haila sau uku a wata daya da haka kaga in ta haila sau uku a wata daya in idda take ta gama idda ta cikin wata daya mijin ta yazo sai kama kara wata daya mai ai kama kara to in haka ta faru in ba al'adar ta bace ta yi haila uku a wata daya sai ta kawo shaidu daga cikin yan uwanta waɗanda aka yarda da amanar su su ba da shaida akan haka in ba haka ba to sai a yi amfani da al'adar ta da aka ta da shi ta yi haka ne watakila don kawai ta kamata masa lissafi gaya ya dawo da ita wannan kuma yake cewa a dan Allah malam ina son bayani game da wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam mai suna alkamas menene gaskiyar lamarinsa wajen mutuwarsa tsakaninsa da mahaifiyarsa domin na ji wani malami a gidan rediyo ya ce ya kasa faɗin shahada har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sannan kuma na sake jin wani malamin masanin tarihi a gidan rediyo har ila yau ya ce wannan lamarin na alkamatu kan bai faru ba dan Allah menene gaskiyar lamarin to a gaskiyar lamarin shi wancan malamin na farko wanda ya baka kisar alkamatu malami ne mai wa'azin turmi malami ne ga wa'azin turmi saboda haka ya yi sa'a dai ya shiga gidan rediyo sai ake ga kamar ya zama kuma wani ƙwararren malami amma mai wa'azin turmi ne irin wannan labaran shi ne na malamai masu wa'azin turmi su suke ba da irin wannan labaran amma ba wani alkamatu da aka yi alkamatu dan waye muhajir ne ko ansari ne a gaya mana kawai a samu wani suna wai alkamatu wai yana ta cin zarafin uwarsa waye waye da sauran ƙarya ne wallahi ƙarya ce wannan ba gaskiya ba kuma shi wanda ka ji ya ce maka lamarin ƙarya ne wannan shine malamin kai ma da kanka ka ce nan tarihi amma wancan tatsuniya ce kuma muna muna da jan kunna cewa gaskiya wannan wannan abu da gidajen kafofin watsa labarai suke yi ba karamin hadari ne da ke wannan a garin da ake fankama ana cika baki ana san manzan Allah amma wani ya zo ya ce wa manzon Allah ƙarya a ba shi dama har ma a rika gaya su yana zuwa dan yayi wa manzo Allah kariya. ina san annabi yake anan maimakon ka bata rai ka yi fada ka yi rigima akan an an yi wa manzo Allah kariya an ci mutuncin addinin da ya zo da shi sai zan kai da kake da awar san manzo Allah kai zaka bude kofar ayi manzo Allah kariya. hadisai na banza da wuji wadanda ba su da asali ba su da tushe babu wani littafin hadisi da ya taba kawo su ko da irin littafin hadisan ma da ake cewa mawdu'at ne a gane wani isnadi da za a ce ai ga wani ne ma ya kirkiro shi babu ni da hadisan ba ina tuhumar a nan kaso kurmi ba ake samun makaryatar suna suna a nan cikin ƙwaryar kano ake gina gaskiya abin da haɗari a ce an ba da dama ana yi wa manzo Allah ana sharara manzo Allah ƙarya irin wannan kuma ana mutane daga ƙauyuka tsofaffi da dattawan da ba su ilimi ba suna ɗaukar gaskiya ne gaskiya ana cutar musulunci a garin musulunci ana cutar sa haka yana da kyau a yi kaffa kaffa duk wanda yake yin haka to yana da kamar su. duk inda ƙaryar nan ta faru wallahi yana da kamar su a kan duk wanda ya yi wannan ƙarya ya yarda to wanda ya ba da damar aka yi da tun da kan shugaban gidan rediyon har karamin ma'aikacin da zai taimaka wajen gabatar da wannan shirin wallahi yana da kamar su. har alƙiyama ta nadi kuma babu ƙarya da tafi wannan muni ƙarya da za ka lalata mutane addini yau da ƙaryar siyasa ce ka isa ƙaryar ɗan siyasa ce ko ƙaryar amma ƙaryar da za ta shafi addini ka lalata mutane aƙidarsu ka lalata mutane addininsu abu shakka wannan ta fi muni a wurin Allah shi yasa za a ga malamai mutumin da aka san shi da ƙarya akan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da sau ɗaya yi tsakaninsa da Allah zai iya tuba amma malama hadisi sun je da karɓar hadisinsa har abada ko da ya fi kowa ibada daga baya ya fi kowa tsoron Allah da wara'u tun da har an taɓa samun sa ya taɓa keta har alfarma hadisi manzo Allah ya masa ƙarya sau ɗaya to ya gama yawo wannan shine abin da malaman hadisi gaba ɗaya kakam suke kansa kaga wanda ya nuna cewa ƙarya cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba daidai take da ƙarya ga wani musamman yadda manzo Allah ya ce inna kadhiba innal kadhiba alayya laysa ka kadhiban ala ahad yamin ƙarya ba dai daidai yake da yin wani ba man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar duk mutumin da zai bin ƙarya da gayya to ya nemi masaukinsa a wuta da haka duk wanda zai riƙa yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ana sanar da shi cewa ƙarya ne ƙarya ne amma ya ci gaba da yi to dan wuta ne duk wanda zai haka dan wuta ne annabi ne yace dan wuta ne fal yatabawwa maqadahu an nar a wata riwaya ta sayyidina ali ce fal yalid billah ya shigar da kansa wuta kai ya jira sai an ma zo an yi masa bayani shi da mutane ya tutsa kansa ya shigar da shi sai saboda ka wannan abu yana da hadari kwarai da gaske don ka wannan iska ta alka musu da kaji karya ne ba gaskiya ba yanayin sai wa hali daga wani da kuma kira goya rama mai aiki a'a in ta yi haila ta zama baliga don haka dole a sa ta a zo za a kama ta mana sai a sa ta sayi ko da tana da wata ba za an ce yaro ne shekara goma ma a dake shi in bai abu ba ko da bai balaga ba bare wanda ta balaga eh in eh, jini ya iya ɗaukewa baka ga wallahi ya isna ba za eh, iya ɗaukewa, ya iya kin zuwa yanzu da suke yin allura kai ga wani lokaci jinin ba ya yi wata uku hudu ya ma ka sai can wani lokaci kuma Allah ya dade eh, ya iya tsayawa